manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya saki na Hafsa manzon Allah yana sakinta sai ga mala'ika Jibril ya zo tsaya gaban annabi ya ce Allah ne ya turo ni shi Allah ya ce a faɗa maka sakin da aka wa na Hafsa bai yadda ba na biyu ya amurka an taruddaha Allah ta'ala yana baka umarni sai ka dawo da ita domin Hafsa ta kasance sawama kawama wa kanat tuka fil janna matarka ce tana azumin nafila da rana tana qiyamul layli da daddare dan haka matarka ce a gidan aljanna dan haka sai an dawo da ita manzon Allah ya je ya hau dutsen hudu wata rana sai dutsen ya girgiza da dutsen ya girgiza sai manzon Allah ya daki dutsen sai ya ce masa uskut ya jabal ka natsu ya kai dutse fa inna alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidani domin akan ka akwai annabi da siddiqi shine sayyidina abubakar da kuma shahidai guda biyu sune umar da kuma ainihin wato usman sayyidina umar mutumin da bai ba a fara musulunci a garin makka ba sai san sanda sayyidina umar ya shiga addinin musulunci ya zo ya cewa annabi a fito a yi musulunci a fili sayyidina umar ana yin hijira a ɓoye da zai yin hijira sai da ya tara mutane a ɗakin ka'aba ya na. ya ce to jama'a wanda yake so matar shi ta zama goruwa a yanki su zama marayu ni ne umar dan ba zan fita in mutum ya isa ya haifu ya biyo ni sai ya fita na umar wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a kan shi cewa ainihin wato shahidi ne yana daga cikin asharatul mubashshiruna bil Biljanna. sannan shine dattijo na uku bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan khalifan annabi ne sannan kuma sarkin manzan Allah ne sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda annabi ya ce na yi mafarki na ga riga kowa riga shi iya kirji amma na ga rigar sayyidina Umar tana jin ƙasa sai aka ce da mai ka fassara shi sai ya ce da addini shi yasa manzon Allah yake cewa arhama ummati bi ummati abubakar wanda yafi kowa tausayi a cikin wannan al'umman babu kamar sayyidina abubakar wa ashadduhum fi dinillahi umar wanda yafi kowa tsananin riko da addinin Allah babu kamar sayyidina umar to shine rawi wanda ya rawaito wannan hadisin yake cewa bainama nahnu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ittala alaina rajulun sai wani mutum ya bullo sayyidina umar saboda ya saba zama gaban annabi yana so ya karantar da wani abu ga al'umma manzan Allah ya ce salasatun man kunna fihi wadada halawatul iman duk wanda ya samu abubuwa guda uku ya samu imani mai zaƙi abu na farko annabi ya ce an ya kuna wa rasuluhu a habba ilaihi masu wahuma mutum ya zamantu ya fi son Allah da manzan Allah fiye da kowaye a duniya sai umar ya zo yake cewa ya rasulallah, la'anta a habbu ilayya min nafsi wallahi tallahi ina son ka ko la'anta a habbu ilayya min kulli shiin ina son ka fiye da kowane irin abu illa nafsi allati na jambayya sai raina wata take tsakanin hakarkarina a lokacin da ya faɗi wannan sai Mandan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa lan yu'mina ahadukum hatta a akuna ahabba ilayhi min nafsihi ɗayan ku ba zai imani ba imanin gaske sai ni manzan Allah na fi son ya fi suna na fiye da ainihin wato ran shi sai Umar ya ƙara cewa wallazi anzala alayka alkitaba la anta ahabbu ilayya min nafsi allati baina jambayya ina rantsuwa da Allah wanda raina take hannun shi wallahi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallazi nafsu muhammadin biyadihi ko yake cewa shi na umar wallazi anzala alaykal kitab la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in ina na fi son ka wallahi fiye da kowane irin abu hatta nafsi allati baina jambayya sai manzon Allah ya ce al'ana ya umar yanzu ne ka samu ya ainihin wato umar da wa'annan jilin wa'annan tawaga sun so manzan Allah fiye da ransu fiye da duk abin da suka mallaka a duniyan nan wani mutum ya zo yake cewa ya rasulullahi mata sa'atu yaushe ne tashin alkiyama sai annabi ya ce masa wa ma a attalaha kana tambaya yaushe ne tashin kiyama kai me kai mata tattali sai ya ce wa annabi ma a attulaha min kasirin salatin wala saumin ban yi mata tattalin yawan sallah ko azumi ba ko kaza walakin ni uhibbullaha wa rasulahu sai dai ni ina son Allah da manzon Allah sai manzon Allah yake ce masa anta ma aman ahbabta kai kana tare da wanda kake so Anas bin Malik yake cewa anna rajulan da'a ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wani mutum ya zo wajen annabi ya ce wa annabi la anta ahabbu ilayya na fi son ka kai ne mafi soyuwa gare ni min ahali wa mali fiye da dukiyata da ‘ya'yana wa inni la'azkuruka wallahi in ina gida na tuna ka fama asbiru amma bana iya haƙuri sai na taso na ganka amma yanzu babban mishkila na wa inni zakartu mauti wa mautaka in na tuna mutuwa ta na tuna mutuwa ka zan mutu zaka mutu sai na tuna cewa zaka shiga aljanna Allah zai tsana zai kai ka matsayin da ni babu yadda za in ganka wallahi sai in ji hankali na bai kwanta ba raina ya takura ya yi kunci yana faɗan wannan maganan sai Allah ta'ala ya saukar da wa man yuti Allah wa rasul fa ulaika wa man yuti Allah wa rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim na'am min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin na'am wa hasuna ulai Allah رفيقا سي ta'ala sai ya saukar da wannan aya to na Umar yana daga cikin kibaru sahaba yana daga cikin almuhajir yana daga cikin al'ashara al na biljanna yana daga cikin ahlul badrin yana daga cikin bai'atir riduwan. yana daga ciki yana daga ciki sai na umar dan aljanna ne tun kafin ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa itsala alaina rajulun sai wani mutum ya bullo mana sai aka kawo shi nakira ibn malik ya ce nakiratun qabilu al mu'assira aw waqi'un mawqi'a ma qad zukira wa ghayruhu ma'rifatun ka wazi wa hind wa ibn wal gulam wallazi shi kuma mai mulhatul i'rab yake cewa وآلة التعريف أل فمن يريد تعريف كبد مبهم قال الكبد وقال قوم إنها اللام فقط إذ ألف الوصل متى يدرس سقط me an nakira shine abin da ba a sani ba me ma'arifa shine abin da aka san shi daga cikin anwa'ul ma'arif sunan da yake ɗaukar tanwini a larabci kamar nan a alaina rajulun to hadha rajul wannan tanwinin da ya zo da shi dullu alan nakira wa hadha ar-rajul ghayr ma'ruf ba a san shi ba in ko aka canza tanwinin aka sa mai alifun da lamu to yanzu ya tashi daga nakira ya koma ma'arifa shi yasa yace nakiratun qabilu al mu'assira nakira shine sunan da yake zuwa da tanwini idan ya karba alifun da lamun sai karban alifun da lamun din sai masa tasiri sai ya mai da shi in da nakira ne sai ya mai da shi ma'aruf wannan mutumin babu wanda ya san shi a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa sai ce shadidu bayadu siyab ga tsananin farin tufafi tare da shi sannan shadidu sawadi sha'ar ga kuma tsananin bakin gashi sannan la yura alaihi asaru safar ba a ga alamun wannan mutumin matafi ba ne, na koyi yanzu akwai ƙauyukan da in ka shiga kana shiga garin inda kai bako ne yan garin sai sun gane kai bako ne ba dan nan garin ba to wancan lokaci da babu mota babu mashin ballantana jirgin sama in dai kai bako ne kai tafiya ka shigo madina to dole sai an gane wannan bako ne to ga sahabban madina kaf ga su zaune a gaban annabi ga kuma mutum ya zo tufafin shi fari kalkal gashin shi tas babu alamun wannan matafi ne kuma cikinsu ba wanda ya san ainihin wato wannan mutum hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallama har sai da ya zauna gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan yana daga cikin abin da Allah ta'ala ya horewa mala'iku wannan suke iya yi su tashi daga surarsu na mala'iku su kuma surarsu na mutane in Allah ya nufin wani abu da su dan babu wanda ya sai iya ganin mala'ika a suran shi na mala'ika duk wannan ka ga mala'ika a suran shi na mala'ika ya zo ya tsaya to shi kenan kudiyal amru an riga an ainihin wato hukunta al'amari dole ko ka ki ko ka so mutuwa ce za ka yi Allah ya tabbatar da wannan a cikin suratu suratu hudu yace wa laqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra wa laqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salama na'am قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنير الله يكي ولقد جاءت rusuluna ibrahim bil bushra hakika manzannin mu sun wa annabi ibrahim da bushara qalu da suka je suka yi masa sallama sai ya amsa wa fama labisa an ja bi ijilin hanis bai zauna ba ya je nemo sashen sa aka gasa ya kawo wa innan mutanen malamai suka ce halaccin malami in yana da awaye zaman to yana da rufin asiri domin wannan annabi ne na Allah amma mala'iku suka zo bai zauna ba sai da ya je ɗauko sashen sa sannan yawa ya kawo musu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a duk cikin abun tattaki babu abincin da ya fi so ya fi burge shi kamar nama shi yasa ba wai zuhudu bane mutum ya dinga yawo da rigawa daya az-zuhudu kamar yadda za mu bayani shine yadda da kaɗan da kuma gudanar da mai yawa yadda Allah ya ce gudanar shine zuhudu in babu a a haƙura in kuma Allah ya bayar a gudanar da abin da Allah ya bari yadda Allah ya ce a yi da shi shikenan mara a aidiyahum فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفا نعم قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط فلما رأى أيديهم لوكا سندي يقى la sulu ilaihim ba ta sadu zuwa ga abincin da ya ajiye musu ba domin su ci na kirahum sai ya kyamace su wannan wani irin baki ne wa audisa minhum kifa sai tsoro na ɗabi'a ya kama annabi ibrahim lokacin da suka ga annabi ibrahim ya ji tsoro sai suka ce masa la takabka da ka ji tsoro inna ursilna ila qawmi mu da kake gani ba mutane bane mu manzanni ne na Allah Allah ya tura mu daga nan inda kake in mun tashi za mu je garin annabi lut ne za mu je mu darkake garin kun ga wa'annan mala'iku ne suka zo a sura tawa da mutane shi yasa annabi ibrahim shi ma ya ɗauka mutane ne shi yasa har ya je dauko abinci yawa ya ainihin wato kawo musu haka ya ce a cikin suratu maryam wa zakur fil kitabi maryam واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا نعم فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا الله تعالى باين ياتي وذكر في الكتاب مريم باين ياكا ونسيتي فأرسلنا إليها روحنا sai muka tura mata ruhinmu shine mala'ika jibrilu da ya je fata masala laha basharan sawiya sai ya juye sai ya zama mata mutum kyakkyawa ita ma sanda ya same ta a iya zatantawa mutum ne shi yasa saboda tana zaton mutum ne mai tace masa qalat inni a'udhu minka in kunta taqiya tace qalat inni a'udhu birrahmani minka ina roƙon Allah mai rahama ya tsare ni daga gare ka in kunta taqiya in dai ka kasance mai tsoron Allah ne me yace mata قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا سيتي متى إنما أنا رسول ربك ba كيكي غنينا با متم بني ني منزوني ki mala'ika ne. kuma Allah ya turo ni ne li a habba laki gulaman zakiya saboda in miki bishara cewa zaki haifi dawa sarkaki kun ganin mala'ika ne ya zo a sura tawa ta ainihin wato mutum wanda ita ma tana zaton mutum ne haka Allah ya ce mana hal ataka hadisi na bulu kasim in tasawwur me wa hal ataka nab'un khasmin tasawwur min arqab kalu إذ دخلوا على داود ففزع منهم نعم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض نعم فحكم بيننا بالحق ولا تشتق وادنا إلى سواء الصراط نعم إن هذا الذي له تسع وتسعون نعجة نعم ولي نعجة واحدة نعم فقال أكبرنيها وعزني في الخطاب wa'annan mala'iku ne suka zo wa annabi dawo da su ma a sura ta ainihin wato mutane to wannan har a cikin hadisai sai ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba da labari mala'iku suna zuwa a sura ta mutane a cikin hadisi manzon Allah yake cewa inna salasatun min bani isra'ila abras wa aqra wa a'ma akwai mutane guda uku daga cikin kabilar bani isra'ila akwai abras kuturu sannan akwai aqra mai kura sannan akwai a'ma makahu aradallahu an yamtalihum Allah ta'ala yayi nufin ya jarabce su fa ba'asa ilaihim malakan sai tura mala'ika a sura ta mutum sai je wajen waannan mutanen guda uku lokacin da ya yi fa'atal abar sai fara zuwa wajen kuturu sai ya ce masa ayyu shay'in ahabbu ilayka wani abu fa kafi so yanzu bala sai wannan kuturin ya ce masa launin hasan wa jildin hasan na fi son fata mai kyau da kuma launi mai kyau wa yadhhabu annin alladhi qad qadirani nasu kuma wannan abin da yake tare da ni na cuta da datti da kazanta ya tafi mutane su daina kyamata su daina gudu na su daina kina wannan mala'ikan ya zo a sura ne na mutum fa masa ahu sai ya masa addu'a sai ya shafi jikin shi fa zahaba anhu qadruhu sai wannan kuturtar da komai da komai sai ta ɓaci sai ya neme ki rasa sannan ya ce masa ayyul mali ahabbu ilayka yanzu wani dukiya ka fi so qala sai ya ce masa al na fi son raƙumi a cikin dukiya na fi son dukiyar raƙuma fa utiya naqatan ushra sai aka ɗauki raƙuma mai ciki shi aka bashi wa qala sai yace masa barakallahu laka fiha Allah ya yi wannan raƙuman albarka bayan ya gama da shi sai tafi wa atal aqra yazo wajen shi ma wannan mai koran yace masa ayyu shay'in ahabbu ilayka wani abu ka fi so shi kuma yace sha'arun hasan ina son gashin kai mai kyau inna saboda koren shi kan ya lalace mutane ba wanda yake iya zama da shi ma wannan abin da yake tare da ni na datti ya tafi mutane su daina kina sai mala'ikan fa masahahu sai ya shafe shi sai ya dawo lafiya lokan shi shi ma aka tambaye shi aka ce masa ayyu shay'in ahabbu ilayka wani abu kafi so na dukiya qala sai shi ma ya ce albaqara shi ya fi son sanuwa sai aka ɗauki baqaratan hamila sanuwa mai ciki sai aka bashi sai yace masa barakallahu laka fiya Allah ya maka albarka bayan an yi wannan wa atal a'ma sai ya zo wajen makawon sai yace masa ayyu shay'in ahabbu ilayka wani abu ka fi so yanzu qala sai yace an yarudda Allah ilayya basari Allah ya dawo min da ganina wa ubsir bihin nas in dinga ganin mutane da shi fa masahun sai mala'ikan ya shafe shi faraddallahu basarun sai Allah ya dawo masa da gane shi sannan yake masa ayyul mali ahabbu ilayka kai kuma yanzu wace dukiya ka fi so sai mala'ikan nan yake cewa a shi wannan bawan Allah makawan sai yake ce masa alganam na fi son tumaki da awaki sai aka ɗauki ainihin wato tinkiya sai aka bashi daga nan fa anta ta wa walla da hada wancan da aka ba raƙuma ta haihu wannan wanda aka ba ainihin wato saniya ta haihu shi kuma wannan da aka ba shi ganam ɗin sai suka fara haihuwa sai ya zama to fa kana li hadha wadin min al ibli wa li hadha wadin min al baqari wa li hadha wadin min al ganam sai aka waye gari wannan ya zama hamshakin mai kuɗi yana da garki garki garki na raƙuma wannan an waye gari ya zama hamshakin mai kuɗi yana da garke garke garke na shanu wannan ya waye gari ya zama hamshakin mai kuɗi ga garke garke na awaki ga na tumaki thumma innahu atal abaras fi surati wa hay'ati sai da aka samu lokaci mai tsawo sai mala'ikan ya ƙara zuwa sai ya zo wajen wannan kuturin amma da ya tashi zuwa sai ya zo wa kuturin a sura ta shi ma kuturu ne faƙale sai ke ce masa ana rajulun miskinin ni mutum ne talaka a din tsiyar biyar hibalu fi safari wallahi guziri na ya yanki a cikin tafiyata fala bala galiyar yau illa billahi thumma bika inda zan je babu yadda zan iya kaiwa sai da izinin Allah kuma sai ka taimaka mu as'aluka billazi a ataka launan hasan wa jildal hasan wal mala ba'iran ina hada ka da Allah wanda ya baka launi mai kyau ya baka sura mai kyau ya baka dukiya ina hada ka da Allah ka bani raƙumi ɗaya wanda zan siyar in yi guziri da shi wanda zai kai ni inda nan wannan mutumin faƙala sai ce masa ai ala hukuku kasir ai gaskiya commitment suna da yawa inda kaga gidana na can ban rufe ba wane ne wane ne mota ta ta tsaya haka ya ta kawo commitment ƴaƴana suna makaranta kuɗin makaranta dubu ɗari biyar ne ya ta kawo commitment din banza faƙala lahu sai wannan mala'ikan ya ce masa ka an yi arifa ka ni kamar na san ka da alam kun Abaras ya qadruka nasu fakira da kai ba kuturu ba ne, bayan ga kuturta kuma ga talauci kowa ya ka ba wanda yake zama ma da kai fa a ataka Allah sai Allah ya baka launin hasan wa jildan hasan sannan ya kawo dukiya ya baka budan bakin wannan mutumin sai ce masa kai ai inna ma waristu hadal mala kabiran an kabirin ai wannan kuɗin da kake gani ni na gaje shi ne iyaye da kakanni kai ka zo kana maganan talauci mu gidan mu da muka taso ba musamman abin da ake magana talauci ba ne yanzu nake jin shi a bakin ka qala sai wannan mala'ikan yake masa in kunta kaziban in dai ƙarya kake yi to fa sayyaraka Allah ila ma kunta Allah ya mai da kai yadda kake da kawai sai ne shi sai ya rasa sai ya zo wajen al'aqra mai kora fa qala lahu mithla ma qala li hadha sai ya faɗi misalin irin abin da wancan kuturin ya faɗa faradda alaihi misla ma radda ala ya mai mai da amsa irin amsan da ya ba wancan shi ma masa in kunta kadiban fa sayyaraka Allahu ila ma kunta in dai ƙarya kake kai ma Allah ya mai da kai yadda kake ainihin wato da to bayan an yi haka sannan sai ya zo wajen ainihin wato makahon da ya zo wajen wannan makahon a sura ta makahon sai yake ce masa ainihin wato as'aluka billazi radda alayka basaraka ni matafi ne guziri na yanki ba yadda za in iya kai inda zan yi, sai da izinin Allah kuma sai ka taimaka mu ina roƙonka ina haɗa ka da Allah wanda ya dawo maka da ganinka, ka ka bani akuya ɗaya ko tunkiya ɗaya wacce zan siyar in yi guziri da ita sai ce masa wallahi gaskiya yanda ka faɗa da gaske da na kasance ni makaho ne sai Allah ya dawo min da gani na kuma sai ya azurta ni da wannan dukiyar yace masa wallahi duk abin da ka gani na dukiyar nan ka ɗauka abin da kake so ka bar abin da baka so wallahi ba zan yi jayayya da kai ba in dai saboda Allah ka ɗauka sai yace masa la amsik malaka ka riƙe dukiyarka ni da kake gani ba mutum bane ni mala'ika ne ni na Allah Allah ya turo ni ne dan in jarabce ka da kai da abokanka guda biyu saboda haka kai ka ci jarabawa Allah ya yarda da kai abokanka kuma sun fada Allah ya fushi da su shi yasa manzon Allah yake cewa inna izamal jaza'i ma'a izamil bala'i girman jarrabawa a wajen Allah yana hada da girman sakamako ne wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman in Allah ya so wasu mutane ibtalahum sai ya jarabce su famar rabiya wanda ya yarda da jarrabawa ta Allah falahu rida to yana da yadda a wajen a wajen Allah ai ce wanda qur'ani yake cewa sahabbai radiyallahu anhum wa radu anhu ba a banza kai suka samu yadda Allah ba kai ka ce ka yadda da Allah abu ne mai sauki amma Allah ya ba da shaida daga fadan shi a zo a faɗa mafificiyan fada ita ce fadar manzan Allah annabi ya faɗa duniya cewa wani Allah ya yarda da shi kai kasan haka kawai bakai yi tasba baka yi azba babu yadda za a yi Allah subhanahu ta'ala ya da kai ko zai yi ba zai taɓa yiwa ba to wannan shine ainihin wato abu na farko wanda yake nuna mana cewa mala'iku suna zuwa a sura ta ainihin wato mutane to shine yake cewa wala ya minna ahadun babu wani wanda ya san shi daga cikin mu hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wa sallama har sai da ya zauna wajen annabi na da rukubatai ila rukubatai sai dingina guyoyin shi zuwa ga guyoyin manzon Allah wa wada akaffaihi ala fakhidaihi sai ya dauki tafukan hannayen shi sai ya dora akan hannayen manzon Allah ko cinyoyin annabi wasu malamai suka ce a'a wada akaffaihi shi mala'ikan ya dauki tafukan hannayensa wa wada ala fakhidaihi sai ya dora akan cinyoyin shi ba akan cinyoyin wa ba ba akan cinyoyin manzon Allah ba wa qala sai yake cewa ya Muhammad akhbirni anil islam ka bani labari dangane da da musulunci wannan musuluncin da muke gani mutane suke sai da duniyar su suke sai da wannan addinin saboda wa saboda wannan addini na musulunci billahi allazi la ilaha illa huwa duk wanda ya kuskure ya sai da duniyar shi ya sai da lahirar shi ya sai da addinin shi saboda wa saboda duniyar shi wallahi ya shiga uku ya lalace wannan addini na musulunci duk wani mutumin kirki da ya zo ya rayu a bayan kasan nan tun daga annabawan Allah babu wani abu wanda suke tukiya da shi sai sai wannan addinin alaran ma Allah ta'ala ya ce wa annabi Ibrahim aslim me yace iz qala lahum aslim sai ce قال أسلمت لرب العالمين النبي يعقوب يا وسي يعقوب با ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله نعم يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي نعم قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها نعم وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون Allah ya ce wa annabi Ibrahim aslim ya ce aslamtu li rabbil alamina sannan Allah ya ce wa wassa biha Ibrahim bani wa yaqub ya bani inna Allah astafa lakum ad-din Allah ya zaban muku mi addini fala tamutunna illa wa antum muslimuna da annabi yaqub zai yi wasiya wasiyar da ya bar wa 'ya'yan shi ya bin musu cewa wa nahnu lahu muslimuna mu ga Allah musulmai ne masu miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ne Ala ramma a cikin alkur'ani guri guri Allah ya ce mana inna dina inda Allah ne inna dina inda Allah wanda ya wanda ba shi ba fa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin sannan yace al-yawma akmaltu lakum dinakum al-yawma akmaltu lakum dinakum وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كنن المسلم تيني إيماني خباني نئما بني الله يتي اليوم أكملت لكم دينكم ناتكا مكمي addinin ku sannan عليكم نعمتي alaikum نعمتا غريكم ta yadda wa raditu lakum al-islam dina na yadda musulunci ya zamanto shine addinin ku shi yasa sai Allah ya ce inna ad-dina inda islam addini a wajen Allah shine wa shine musulunci annabi Sulaimanu lokacin da ya alki alhuda huda da wasiƙa ya ce je ya kai mu waccan matan Bilkisu lokacin da aka je aka jefa mata wasiƙan tana buɗe wasiƙan me ta gani qalat ya ayyuhal mala'u qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim daga wa yake إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين abin da aka rubuta kenan innahu min suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimina ku zo kawai kuna musulmi annabi yusufa salatu wassalam da zai mutu tauhidi ya koma zuwa ga Allah me yake yi rabbi kada ataitani min al-mulki rabbi kada ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith na'am فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين النبي يوسف ينا ديدك تشكين النبا وانا الله أما ينا الدعاء ينا رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة tawaffani musliman Allah roƙon da nake maka Allah ka karɓe ni ina musulmi fir'auna da aka zo masa da wannan musuluncin yaki da zai mutu yayi gurin ya zama musulmi ko bai ba hatta idza adraka hul garqa arama hatta idza adraka hul qala amantu annahu la ilaha illa alladhi qala amantu annahu la آمنت به بنو إسرائيل نعم وأنا من المسلمين حتى إذا أدركه الغرق سيدي جنة يا نروى يا تمي يا تبتا متوازي sai yace amantu annahu la'ilaha ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila nayi imani da wanda banu isra'ila suka yadda shine abin bauta wa ana minal muslimina yanzu ya yadda yana daga cikin wa musulmi Allah yake masa mai al'ana al'ana قد عصيت Allah وكنت من a الله تعالى يتعالى الآن ينزكما والله بك إسما to yasa wannan al'umma ta annabi sai Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi na'am ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله يتمنى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته bayan jin tsoron Allah matakar jin tsoron Allah to kada wanda ya kuskure ya mutu ba a kan tarbata musulunci wanda ya riga ya mutu ba a kan tafarki na addinin musulunci ba to in ya je lahira ya shiga uku sai yanda aka yi da shi to shine sai ya ce masa akbirni an al-islam ka bani labari dangane da musulunci fa qala sai yake ce masa al-islamu an da an la ilaha illallah musulunci shine ka shaida babu wanda ya cancanci a bauta masa a sama da ƙasa bauta ta gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Qur'ani arama Allah yake kul ayyu shay'in akbaru shahada kul ayyu shay'in akbaru shahada na'am qul lillah shahidun bayni wa bainakum وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ نعم أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى زي قوبة دي ما قل لا أشهد ني ني ني قل إنما هو إله واحد نعم وإنني بريء مما تشركون الله يقول قل أي شيء أكبر شهادة wani abu ne fi girman shaida a duniya idan ya ce abu fari ne fari ne in ya ce baƙi ne baƙi ne in ya ce abu gaskiya ne gaskiya ne in ya ce ƙarya ne ƙarya ne sai Allah ya ce ko sun baka amsa ko ba su baka amsa ba kulillah ka faɗa musu Allah ne in Allah ya ce abu gaskiya ne to duk duniya dan ba su yadda ba zai tashi daga ba gaskiya ba ne in Allah ya ce abu ƙarya ne duk duniya dan sun ce abun gaskiya ne zai koma gaskiya ne shahidun baini wa bainakum Allah kuma shi yake shaida tsakanin ni da ya turo domin in tabbatar da abauta masa shi kadai kar a hada shi da kuma da kuma ku da kuke cewa ƙarya nake ba haka bane wa uhiya ilayya hadha alquran an mun wahayin wannan alqur'anin la li bihi da mun ummuku wa'azi da shi wa man balaga da duk wanda alqur'anin zai kai masa a innakum ku dinnan la tashhaduna annama allahi alihatan ukra kuna ba da shaida wai tare da Allah ko kuma wanda ya tantanta abauta masa sai Allah ya ce wa annabi qul la ashhadu kai kada ka kuskura kai shaida akan haka qul innama huwa ilahun wahidin wa innani bari'un mimma tushrikun abun bauta shine kwallon kwalkwaya ɗaya tilo shi kadai yake wahada hula sharika lahu lallai ni na barranta da wannan to wannan Allah wani wajen sai yake faɗa da kanshi kuma yake shahidan Allahu annahu shahidan Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist na'am لا إله إلا هو العزيز الحكيم Allah shi ya shaida wa kanshi yace shahidallahu shi Allah ya shaida wa kanshi cewa la ilaha illahu babu wani abun bauta da gaskiya sai shi sannan wal mala'ikatu mala'iku na kusa da Allah ma sun shaida cewa babu wanda ya cancanta abota wa saiwa sai Allah sannan wa ulil ilmi ma'abuta ilimi ma sun tabbatar da haka sannan Allah qa'iman bil ne Allah ya tsayi da adalci sai ya ƙara rufe da ayin sai ce la ilaha illa huwal azizul hakim babu wani abun bauta sai shi din nan al azizu wanda ya fi ƙarfin kowa ga don da babu wanda isa ja da shi sai ya karya shi al hakimu kuma shine wanda yake sanya abu duk inda ya dace a sanya shi saboda haka shine al islamu kuma kare zamanto shaidawa irin ta munafukai baki ya faɗa abu amma zuciya ta ƙudirci abin da baki yake wa yake faɗa Da wannan in an samu haka an samu kishiyar ainihin wato imani an samu wa ainihin wato munafunci sannan bayan shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sai wa anna muhammadan rasulullah kuma lallai ni annabi muhammadu manzan Allah ne wanda mun sha bayani muka ce in babu wata aya a cikin alkur'ani sai wannan ayan muhammadun محمد رسول in babu wata aya a cikin wannan alkur'ani sai wannan ayan muhammadun rasulullahi to ta ishi manzan Allah ta ke ko a ina ne mutum ko ya bi ko bai ba ko ya yadda ko bai yadda ba ko ya aminta ko bai aminta ba ko ya gane ko bai gane ba manzan Allah Allah ya ce Muhammadun Rasulullah annabi Muhammadu manzan Allah ne annabi Muhammadu manzan Allah ne ba za a samu ar rasulu ba ko sai an samu abu guda hudu dole sai an samu al-mursil daga arsala yursilu mursil ismu fa'il wanda ya aiko ka sannan a samu mursal ismu maf'ul sannan a samu ar-risala mazdar sannan a samu ainihin wato al-mursal ilaihim wanda aka tura ka zuwa gare su arsala ya aiko yursul yana aikowa mursil wanda ya aiko shine Allah subhanahu wa ta'ala waye dan aikin shine mursal manzan Allah shine mursal din zuwa ga wa aka turo annabi zuwa ga mutane da aljanu me risalar da aka turo annabi ita ita ce alqur'ani da sunna wannan ya ishi manzan Allah taki ko a ina ne da Allah ya ce masa Muhammadun rasulullah annabi Muhammadu manzan Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi bin Umar yake cewa kunna ma a rasulillahi fi safari mun kasance tare da annabi a cikin wata tafiya fadana minhu a arabiyun sai wani balarabi ya zo kusa da annabi balaraban ƙauye faƙala a arabiyun sai annabi ya ce sai annabi ya ce wannan balaraban faƙala ya a arabiyun aina turidu ina za ka je ne ƙala sai ya ce masa ila hali zan koma garinmu ne Ala sai manzon Allah yake ce masa a an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan wa rasuluhu ba za ka shaida ba babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma lallai ni annabi muhammadu manzon Allah ne sai man sai yake ce mu manzon Allah qala man yashhadu laka alama ta kulu. nadi ka ce in shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma kai manzon Allah ne zan yadda amma waye zai maka shaida akan wannan faƙala sai manzan Allah yake ce masa hadi shajara waccan bishiya za ta mun shaida ni manzan Allah ne wahiya bi shaqi ilwadi bishiyan tana gefen rafi faƙala Allahu al-arabi sai wannan balaraban ya ce wa annabi kulli tilka shajarati rasulillahi yad'uki to in ko haka ne ka ce mu wannan bishiyar ki zo manzan Allah na kiran ki faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ke bishiya zo manzon Allah na kiran ki فقالت الشجرة عن يمينها وعن شمالها وبين wa an khalfiha. sai bishiya sai ta magana sai ta ce dama kwanta hagu kwanta yamma kwanta gaba kwanta baya kwanta sai nan ya taso nan ya taso fataqatta'at irquha sai ta suka tsitsinke sai ta taso tana tafiya ta taso daga can sai da ta zo sun thumma ja'at taquttul arda ta durru ta taso tana zane akan ƙasa tana jan ainihin wato jijiyoyinta lokacin da ta taso hatta waqafat bayne dai rasulullahi sai da ta zo ta tsaya gaban manzan Allah ta ke cewa assalamu alayka ya rasulullah amincin Allah ya tabbata akan ka ya kaiwa ma'aikin Allah inda tawa manzan Allah shaida ko bata mai ba ta mai to in kana bin irin su ashifa na alqadi iyad da addala'ilin nubuwa na imamul bayhaqi zaka ga abubuwa na ban mamaki na mu'ujizar Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda kalamul haiwanat wal jumadat maganan dabbobi da abubuwa wannan suke sandararu wannan suke tabbatar da annabi Muhammadu Manzan Allah ne lokacin da balaraman ya ga haka qalal arabiyu sai ya ce eh, idilni to tunda haka ne ka kira bishiya mata ta so ta zo ta yi magana to kamun izini maka sujjada sai manzon Allah ya ce a'a ai da zan mu ce mu wani mutum ya sujjada ga wani mutum to da mace zan ce wa mutum ta sujjada manzon Allah ya ce masa ba a yi kowa sujjada tsewa sai Allah subhanahu wa ta'ala to lokacin da ya faɗa masa haka sai yake ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ka bani dama mana in sumbanci ainihin wato hannunka da ƙafarka annabi ya ce na baka dama ka sumbanta to shi yasa annabi yana zaune wata rana tare da mala'ika jibrilu sai wani mala'ika ya sakko da ya sakko sai wa manzon Allah sallama bayan yawa annabi sallama sai yawa mala'ika jibrili sallama sai ya ce wannan da kake gani mala'ika ne daga cikin mala'ikun Allah tunda Allah subhanahu wata ala ya turo ya halicce shi bai taba sauka daga sama ba zuwa ƙasa kuma daga yau ba zai ƙara sauka ba Allah ya turo shi ne domin a baka zaɓi kana so a mai da kai annabi sarki ko kana so a barka annabi bawa sai manzan Allah ya ce ya zaɓi yana so a bar shi annabi bawa idan manzon Allah ya ce ya zaɓi yana so a bar shi annabi sarki to abin da zai yi akan kujera na ƙasaita da isa da abin nan ya fi na annabi Suleiman amma annabi ya ce ya zaɓi Allah ya bar shi annabi wa annabi bawa shi yasa babu wani bawa daga cikin bayan Allah da Allah ya kira shi da abdu abdu a cikin alkur'ani gurare daidai har waje goma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alaran ma a sura ta biyu Baƙara sura ta ashirin da wani abu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina na'am fa'atu bi min dunillahi in kuntum sadiqin Allah ya wa in kuntum waye a wannan aya manzon Allah a cikin suratu ainihin wato anfal aya ta arba'in yake cewa alamu anna ma ganimtum min shay'in alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsa na'am فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان وأي عبدنا أولنا آير من زن الله a cikin suratul kafi yace alhamdulillahi allazi alhamdulillahi allazi anzala ala عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا واي عبدنا a wannan ayar shine manzon Allah a cikin suratul furqan yace tabarakal ladzi nazzala tabarakal ladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira a cikin suratul zumar yace yace ainihin wato alaysa Allahu bikafin abdahu alaysa a cikin suratul ainihin wato fa فأوحى إلى عبده فأوحى إلى عبده ما أوحى سورة الحديد يتي هو الذي ينزل على عبده هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور نعم وإن الله وإن الله بكم لرؤوف رحيم سورة الجن وأنه لما قام وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا haka Allah ya ta kiran shi dawa da abdu abdula shi yasa yace la tatruni kama atratin nasara bin maryam ma ana abdun faqulu abdullahi wa Allah ya yi wa manzan Allah matsayin da bai taɓa wa wani mutum ba shi yasa wani mai malami yake cewa ala kulli fannin faddala Allahu fannahu bi an farrada ad-din al-qawiyya wa faqad sasa insal khalqa turran wa jinnahu a in nazaran fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmad lam yunsha wa la huwa yunsha'u ka kalla cikin halitta zaka sani irin manzan Allah ba a yi irin shi ba kuma ba za a ƙara yin shi ba wani wajen yake cewa mala'ikatul rahmanu qalat bi wa annat kama anna al habib waslihi yace haramun alal ayyami ijadu mislihi haramun ne akan kwanaki na duniya su samar da misalin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa wani malami yake cewa halli masiratu nahwa taibata musri'an li azura qabr al hashimiyya muhammadin akfaniha wa nahwa budirtu shauƙan ila hadan nabiyyu muhammadin ahakil musaba bi fadlihi lamma ara mali da aishi duna muhammadin shamsu duha tajil huda baharun nada la khaira illa fi tibai muhammadin to wannan shine saboda haka lokaci yana ainihin wato hararan mu kuma gashi zamu shiga gaɓa ta biyu shine yake cewa ainihin wato fa'ajibna lahu mun kai mamaki yas'aluhu yana tambayar annabi sannan wai saddiqu kuma yana cewa annabi kai gaskiya to daga nan sai ya ce wa annabi to ka bani labari fa akhbirni anil iman ka bani labari dangane da imani sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce masa al imanu shine ainihin wato imani an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi malamai sun ce idan za a yi ta'arifin imani ya kunshi abubuwa guda biyar na ɗaya akwai alƙaulin bil lisan harshe ya faɗa abu sannan wati ƙazin bil dinan zuciya ta ƙudurci abin da bakin ya faɗa sannan wa amalin bil arkan gabbai su tashi su yi aiki da abin da baki ya faɗa zuciya ta ƙudurci sannan al'imanu ya zidu bi ta'atar rahman imani yana da dawa in ana ma Allah subhanahu wata'ala ta'a sannan wayan kusu bi ta'ati shaitan imani yana raguwa idan ana ma shaitan ainihin wato biyayya saboda haka wannan shine al'imani daga lokacin da aka sami bakin ka zai faɗa abu amma kuma zuciya ta kudurci abinda baki ya faɗa to wannan an samu kishiyar imani shine wa shine ainihin wato munafunci to imanin nan kamar yadda aka sani wannan shine arkanul iman rukunni nawa na imani to al'imanu billahi shi kaɗai ya ƙunshi abubuwa guda hudu na ɗaya dole mutum zai yi imani al'imanu bi anna Allah ta'ala mawjud Allah akwai shi kuma huwa al-awwalu alladhi laysa qablahu shay'un shine farkon da farkon shi bata dawa wa bata da ƙarshe shine na ƙarshen da ƙarshen shi bata dawa wa bata da ƙarshe annabi Musa alaihi salatu wassalam ya je miƙati wata rana yayi magana da Allah bayan ya yi magana da Allah ya ji daɗin magana da Allah sai ya ce yana so ya ga Allah Allah ta'ala ya ce walamma ja'a Musa walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini na'am qala rabbi arini انظر إليك ميتي مساء قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني لوكتين ليبو فلما تجلى ربه للجبل جعل عودك وخر موسى صرقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين الله يتي ولما جاء موسى لميقاتنا لوكتن أن النبي موسى يجي ميقاتنا wa kallamahu rabbuhu ubangijin shi ya magana da shi sai ya ce rabbi arni an anzur ilayka Allah ina so in ganka Allah ya ce masa lan tarani Musa ba za ka ganni ba to da wannan lan din wannan suke da karancin karatu abin da ya shafi nahawu sai a ce maka lan wai tana korewa har abada da ɗan karatunka na haul wadi na ɗaya sai wani ya tura ka aƙidan mu'tazila da haka wannan landin ba lamba ce wacce har abada wai idan annabi Musa bai ga Allah ba babu wanda isa gawa ya ga Allah har alayira wacce ayan kuma ta ce wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nazira saboda haka aƙida ne na ahlus sunnati wal jama'a cewa za a ga Allah da haka da mawqifin bayanin ne nan to da mun yi bayani kuma mun kawo hujjoji a cikin Qur'ani lallai da gaske tunda Allah ta'ala ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada kuma duk malamai na salaf abin da suka fassara az-ziyada din shine ruqyatul lahi azza wa jalla fil saboda haka sai annabi Musa ya ce Allah ya ce masa lantara tarani walakin unzur ila jabali ka kalli wannan dutsen fa in istaqarra makanahum fa sawfa tarani in kaga dutsen yana nan a inda yake to zan fito zaka ganni falamma tajalla rabbuhu lil jabal lokacin da ubangiji ya tajalli ya bayyana akan dutsen dan annabi Musa ya fito ya ganshi ina ai dutsen ba zai iya daukan Allah ba na Allah ya fito annabi Musa ya ganshi ja'alahu dakka sai dutsen ya nike ya zama gari yanzu ya zaka kwatanta dutsen kaman Habuja haka ko irin dutsen kwatarkwashi kana gefen dutsen kaga dutsen ya nike ya zama gari wa karra Musa sa'ika sai annabi Musa ya faɗi sumummi a afaqa lokacin da ya tashi yace qala subhanan Allah tsarki ya tabbata gare ka tubutu ilayka Allah na tuba zuwa gare ka wa ana awwalul mu'minina ni ne farkon wanda na fara imani ko an ganka ko ba a ganka ba akwai ka Allah saboda haka Allah ta'ala dole ka yadda akwai shi saman ne na biyu kai imani bi rububiyyatihi banda Allah babu wanda ya sai samar da halitta daga babu ijadul khalqi min adam yanzu wannan masallacin daga ƙasa aka yi shi dan adam asalin shi daga wa yake daga ƙasa ne to yanzu ita ƙasar daga me Allah ya yi ta daga babu kawai ce mace kun zamo fatakuni sai tewa sai ta zamo mala'iku daga me Allah ya yi su daga haske hasken da me Allah ya shi daga babu kawai ce masa kun fakun zamo sai yawa sai ya zamo wuta da me Allah ya yi ta daga babu kawai ce ta samu sai tewa sai ta samu to samar da halitta daga babu kai daban da Allah babu wanda yake da ikon yi wannan sannan na uku sai kai imani kuma in dai Allah akwai shi babu wanda ya sai samar da halitta bayan ya samar da halitta ya yi ma halittan abu uku samar da bukatarta kula da ita sannan ainihin wato ɗaukan nauyinta ba wanda ya ma halitta wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala to ka yadda kuma babu wanda ya cancanci abota masa sewa sai Allah sannan bayan wannan sai ka al'imanu bi asma'ihi wa sifatihi Allah yana da wasu sunaye da sifofi wanda yake banta da shi ba da shi ba wanda ya tarayya da shi a sama ko ƙasa wannan shine al-imanu billahi mutum ya imani da Allah sai ka tabbatar mai da abu guda hudu kai imani akwai shi kai imani da shi kadai zai iya samar da halitta daga babu kai imani da shi kadai ya cancanci abota masa sannan kai imani da sunayensa dawa da sifofinsa wannan shine al-imanu billahi muna bayani muka ce da yawa har yanzu Tauhidin da ake karantar da mutane a makarantu hatta manyan madari sai ka samu tauhidin da kafure ma a zamanin annabi sun yarda da shi ne waye halitti sama Allah waye halitti ƙasa Allah waye yake ruwa Allah waye yake kashewa Allah kafiran maka ba sa jayayya da annabi akan wa akan wannan inda rigiman suke ya zai ci a abautawa Allah shi kadai ana ake ta rigima da su a ja'al al ahli hatta ilahan wahida wai yanzu duk allolin nan da suke garin maka wai duk a watsar da su wai a koma a dinga bautawa abu kwaya daya kai inna hadha la shay'un ujab wannan gaskiya abu ne mai ban mamaki mu tunda muke bamu taba jin ba taba jin irin wannan ba haka suka ce ba wannan shine al-imanu billahi sannan sai al-imanu bi mala'ikatihi imani da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala ya kunshi abubuwa shi ma guda hudu na farko al'imanu bi wujudihim min imani akwai su mala'iku kuma ijma'i na malamai sun tabbatar da cewa population din mala'iku ya fi duk wata halittar Allah yawa annabi yace haddati sama'u sama ta yi kuka sai yace wa hutalaha an tahud ya tantanci sama ce kuka ko inji annabi yace ma fiha maudi arba'i asabi babu wani waje a sama wanda za a ɗauki ɗan yatsa guda hudu a sa illa wa malakun fihi ce akwai mala'ika a wajen ya ɗora su goshin shi ko yana wa Allah su jara ko ruku'u ko wani abu tashin kiyama ba zai ci ba ba zai sha ba ba zai gaji ba ba zai aure ba manzon Allah da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi da ya je Baitul ma'amur a sama ta shida inda ya haɗu da Annabi Ibrahim ko a sama ta bakwai annabi yake cewa wancan baitul ma'amur inda da Allah ya rantsuwa da shi kullum akwai adadi na mala'iku da Allah yake halitta dubu saba'in za su shiga ɗakin su bautawa Allah in suka fito sun gama gobe su ne za su shiga kullum har tashin kiyama haka ake shi yasa an mutum zai kwakudige ya bauta ma Allah ya bauta mai in ma baka bauta ma Allah ba Allah yana da wanda za su bauta mai kuma ba dan bautar za ta mai amfani ba to dole mu imani da mala'ikun nan akwai su na biyu mai imani da wanda aka sanar da mu sunayensu kamar mika'il israfil jibra'il mika'il irin munkar Wanakin, irinsu irin raqib da atin mai imani da su amma muna faɗa maka ce ilu da ake cewa bai daga cikin sunayen mala'iku wanda qur'ani ya same kowa ko manzon Allah Allah rama ka yi tuna ayan da sunan da Allah ya sami a cikin Qur'ani qul yatafakum malikul قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون malamai sun tabbatar wannan shine sunan mala'ikan mutuwa malakul maut wanda qur'ani ya sami saboda haka in kace ce sunan shi to fa sai ka nemo aya kowa ko hadisi sannan bayan wannan sai mu imani da siffofinsu wanda Allah ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi ya ga mala'ika Jibrilu a suran shi ta mala'ika yana ba da labari yace ya ga mala'ika Jibrilu yana da fiffike guda ɗaya har guda ɗari shida sannan kowane fiffike ƙwaya ɗaya wannan duniyar da kake gari girman ta tayi kaɗan ya bude kwaya ɗaya a cikin ta to yanzu wannan fiffike ne fa ina kuma ga gangan jikin to yanzu dan Allah ka kalli girman wannan halittar ya kuma ubangijin da ya halicce ta eh saboda haka bayan wannan sai mai imani da ainihin wato ayyukan da Allah ta'ala ya sa mala'iku akwai wanda an sashi ya tsare kaza wannan zai yi kaza wannan zai yi kaza wannan zai yi kaza yanzu ka kalli kullum a duniya mata nawa suke ɗaukar ciki nawa ne suke haihuwa akwai almala'ikatu na bil arham akwai mala'ikun da Allah ya sa su kula da kai mahaifa nan mata a duniya ɗaukan ciki da kula da cikin da kuma lokacin da cikin zai yiwa zai haihu ka san Allah ta'ala yana da ma'aikata wanda ba yajin aiki ba fanshu bawa ba garatuti babu babu babu haka ne to wannan shine al-imanu bil mala'ika imani da samuwarsu wanda Allah ya sanar da mu sunayensu mu yadda da su wanda bai faɗa ba mu bar bashi aka a dunkule Allah yana da mala'iku dan ya ce wa ma ya alamu junu da rabbika illa huwa ba wanda ya san rundunar Allah ta mala'iku sai shi kadai ya san ya san kayan shi sannan bayan wannan sai mu imani da sifofin su so sannan naga lokaci yana harara mu ko ta saboda haka lokaci yana harara mu dama mun ce hadisi ɗaya ne shine wannan hadisin kowa ya san shi maruf ne kuma ban yi alƙawari ba saboda ina da abubuwa amma in muka ce za mu ɗauki hadisin shi za mu bayani to zai iya kai mu watakila wata ɗaya sati na gaba sati na gaba sati na gaba za mu dan anan wajen da na zo na ƙare maganin imani sai da na kawo abubuwa ɗaiɗai guda saba'in da biyu alamomin da ake gane wane mai imani ne da su sannan sai da na kawo abubuwa guda ashirin da wajen biyar wannan suke sa a gane ainihin wato sababin da yake jawo imanin mutum ya lalace sannan sai da na kawo abubuwa guda ashirin da wani abu wanda suke sa imanin mutum kuma ya gyaru saboda haka ba lokaci za mu tsaya a nan abin da na faɗa daidai da ni da ku Allah ya sa mu tarayya cikin ladan abin da muka yi kuskure saboda karancin karatu muna roƙon Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa a to a Allah saka da alkhairi malam Musa Yusuf Asad Sunna kamar da aka saba akan gabatar da tamboyi guda uku kafin liman ya yi takaitaccen jawabi a kuma ya addu'a akwai tambaya cikin darasin da malam ya karantar tambayoyi guda uku babu na jin an fahimta ko to akramaka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله to kasan idan in yi karatu na aƙida wani lokaci bai da wato cewa sai an yi tambaya an fahimta ne abin da ya shafi kuma imani to kishiyar maganan idan mutum aka ce wannan mai imani ne abin da ake bukata kenan kuma kar ku manta tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wanda zai ci ya iman da Allah alhali ba imanin yayi ba suna tare da manzon Allah fa a Madina irin su kirkiratu da sauransu wani ma idan an saukar da aya zai ta kuka sauran mumine su yi tsammanin mumini ne a ce ba mumini ba ne a wancan lokaci shekara 1430 da wani abu to yanzu fa Shi ma ya yawa a cikin al'amuran musulmi a yau munafinci Allah tsere mu da shi saboda haka muna roƙon Allah tabaraka ta'ala tsarke zukatan mu wannan karatu da malam Musa ya Allah saka da alkhairi tare da Allah ramma malam Salis sannan muna roƙon Allah tabaraka ta'ala Allah ya bashi iko ya zo ya kare shi don karatun yana da yawa duk lokacin da sati eh, eh, mai zuwa na sama sati biyu kenan eh, haka ne to laraba ta sama can to muna fata Allah saka da alkhairi na ai ba sa yi ta'alike ba kaman ah, to shi kenan barin to kamar da aka je bayani insha Allah Allah kai mu laraba na sama banda wannan mai zuwa mala zai dawo ya ci gaba da ainihin wannan darasi muna fata Allah subhanahu wa ta'ala muna jagora akar makalla Allah rama rafi mana da addu'a من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا او مخذولا او مدهورا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهجن ونعوذ بك من الأجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك اللهم من غلبة الدين وقال كبار الرجال اللهم صل على عبدك ورسولك النبي الأمي وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وألي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله ساكر